بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah baraka wata ala godiya bisa wannan ni'ima ta lafiya da zuwa wannan lokaci na karatun alkur'ani mai girma muna cikin wato suratun nahal muna ayata 120 kuma yau biyar ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya amin malam tambaya na shi ne malam shin ya halatta a cikaji da aka yanka da aka yanka su su biyar a haɗe kuma a tsaye ake yankawa shin malam ya halatta a cikajin na gode to shi yanka a musulunci sharuɗa yake badawa kawai in ka cika shi su kenan sai a sai a abin nan sai a sai a ci yankan misali ana son mai yanka ya zamanto musulmi kuma mai hankali kuma baligi wannan sharuɗi na baligi ma bai ma kai abin nan ba da haka ko wanda bai balaga bai basmala yanka za a ci inda ya zamanto musulmi sannan a fuskantar da abin yanka din ya fuskanci alƙibla sannan a wasa wuka ya zamanto tana da kaifi a kuma yanke duka jijiyoyin da ake buƙatar yankewa sannan a ce bismillahi waɗannan sharuda in an same su za a ci musulunci ya ce duk dabbar da za a yanka ta a kawar da ita a gaban uwarta saboda kada a ba ta tsoro da aka ko kaji ne ya kamata a ce ana yanka wannan wannan tana gefe aka kuma dabbobi su ma abinda ake so kenan in an jawo tunkiya ko rago ko taure ko saniya za a kada ita to a kawar da ita daga idanun yan uwanta domin tana kallo za a kashe ko kuma suna kallo za a yanka yar uwarsu wannan kamar babu tausayawa kuma babu nuna damuwa da haka ajiye su a gefe sai an yanka wannan sai a ɗauko wannan ba tare da suna gani ba amma idan an yanka a gaban yan uwan to ba wanda ya ce ba za a ci ba illa tausayi ne kawai dai da kuma ana buƙatar kada a tsoratar da su zamanto suna cikin wato nutsuwa sannan mai yanka ba shi da sharaɗin ya zauna ko ya yi yanka a tsaye duk a yadda ya yanka inda ya cika waɗancan sharuɗaɗin ɗin za a ci ba magana ce ta in za ka yanka sai ka tsuguna ba don ya nuna cewa a tsaye ba ku tsari ba ne balle a ce ya yi a tsaye yanka ne kuma idan zai kula duk raƙuma da ake sokewa a tsaye ake soke su ba a yanke su a tsugure a tsaye haka ake yanka su ba sa ma fuskantar alƙibla a mafi ruwan lokaci mm. saboda na je ma'aikatar yankan dabbobi ta saudiya a rana daya ana soke dabbobi da ba su kasa miliyan gudawa kuma a tsaye mai yankan yake ba maganar siya don in kace sai ka zo na ma jini ɗaya kan ko ni na naje da riga sai da aka saya mun wata riga sannan na sa bayan an gama yanke yanken saboda ba zai yi ma kayan da ka shiga da su ka fito ka sake amfani da su saboda ko ina jini ne kawai saboda ka ba magana ce ta sai an yanka a zaune ba ba mu dalilin sai ka yi ko a tsaye ko a sunkuye ko a wadda kawai yadda yankan yayu a cika waɗancan sharuɗar rashin tausayi ne ko rashin ba mu ita dabba ɗin ne saboda tsoratar da ita ya sa ake cewa ba za a yanka su a gaban yan uwansu ba amma waɗannan sharuɗar ɗin su ma suna tashi saboda yanzu misali mutanen saudiya suna son su yi layya kuma alhazai suna son su yi hadaya za ka samu alhazai kusan miliyan guda ko miliyan biyu ko na abu kuma da aka sun shiga kasar makka aikin haji kuma za su yanka hadiyarsu sannan mutanen garin za su yi layya wannan an ce maka kowace dabba sai an kira ta an zo an yanka ta ta gama kasawa ta gama mutuwa sannan a ɗauko wata yaushe za a gama wanda a rana ɗaya ana son za a yanka kuma a ranar jifa ranar goma ga wata ake wani sai washe gari sai washe garin wannan sau da aka za a yanka dabbobi sama da miliyan biyar ya za a yi a ce sai an kawo wannan an yanka sau da aka suka ma ɗauke wannan kawai mai yanka kawai ya ta yankawa shi yasa daga ka ce bismillahi ka yanka haka za a ɗauke ta kawai a jefar kana kallo tun tana tafiya da kanta jini yana zuba za ta faɗi ba ma maganar wai cewa sai an tsaye an abin wannan yanayi da yake nuna to amma duk da haka musulunci yana bukatar tausayi a wani abu da masu yankan kaji suke yi ni gaya mun aka yamma ban je na gani ba amma inda suna yi su daina shi ne idan an yanka ta tana da motsi tana sai a jefa ta a ruwan zafi wannan kuma azaba ce ake mata wanda Allah ba zai yarda da wannan ba saboda kana buƙatar kai yi figa da wuri ba daidai ba ne ka yanka ta tun bata gama shurawa ta karanta ya fita ba sai a ɗauke ta sai a jefa ta a drum ɗin ruwan zafi annan ba daidai ba ne inda har ana yin haka to ka jira in baka tuba ba Allah zai maka azabar da duk baka tsammani saboda kulliya ɗaya wata mata ta tsare ba ta bata abinci ba ta mutu manzo Allah ya ce za ta shiga wuta ina kajin da kake musu haka da yawa kuma ana yi ma dabbobi wani irin abu ku ji tausayin su saboda Allah ya ba ku su don ku more ba don ku azabtar da su ba za ga hatta in za a je kwata za a ga awaki yadda ake danne su ko yadda ake yanka su ba a tausaya musu ba a rangwanta musu haka ake yi haka kuma in an loda su za a kai su onacha nan ma ba a jin tausayin su ba a ba su ruwa ba a ba su ba da masu kwanta za ga wani ya kwana ne a haka yadda waɗannan duka nau'i ne na azabtarwa kuma Allah ba bari zai yi ba shi sa da Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce al'islamu rahmatun walau alal hayawan musulunci rahama ne ko da kuwa akan dabbobi ne yana son ya nuna tausayinsa ba yana son ya nuna ke kasa zuciya ba akan abin da aka ce an halatta maka ba daidai ba ne ka azabtar da su wannan mai tambaya na cewa tambaya ta ne malam ina da ina da samari guda uku wato biyu suna nuna suna sona amma a ransu ba haka ba ne a tona aikin shiga gaibi kenan inda a ransu ba haka ba ne don ba wanda ya sa abin da yake ransu suna da yadda za su wato suna da yadda ah, a zuciyarsu wato a ransu ba haka ba ne, suna da yadda za su yi aure mana suna da kudin da za su yi aure ke amma ba za su yi ba sai wani hali mara daɗi shi kuma ɗayan yana da addini yana da hankali amma bai da daman yin aure kuma shi ne kuma shi ne ke so malam yaya za a yi da wannan mutane uku ina son ka ba ni shawara ta ba mu da ba da dalilin ma da zan baki shawara ba da dalilin da zan ba ni shawara na ga kawai dai dan ta rasa abin da za ta gaya mana shi yasa ta rubuta ta turo wanda ka san wani yana ganin tunda mutane suna ta tambaya shi ma ya kamata sai ya yi tambaya ko da ba ta da ma'ana ku irin kamar wannan haka don kowa zai je lokacin annabi kowa zai je kwanta sai da safe an yi sallar da su ba sai zai ce manzala Allah na yi mafarki jiya sai manzala Allah ce to ai mafarkin ka bani wani shi kuma yana zane na ta jin kaushi wai baya yin mafarki saboda haka shi ma kawai sai ka kallo mafarkinsa sai zai faɗa kuma da aka fasara sai ta nemi ta zame masa rigima wa ya saka to ta ce samarin nan guda uku biyu daga cikinsu ba su da niyyar aure to ina ruwanta da kula su hatta na neman shawara kuma ta ce shi wannan wadda take son yana da addini yana da hankali Ta iza a takun mantar da wani dina kuwa kuluka hufa zauwiju kawai annabi cewa yake auri wanda yake da ɗabi'a da kyau da addini maganar kuɗi da Allah bai sa shi a cikin auren hasali ma ƙur'ani cewa in ya kunu fukara Yi yughnihim Allah min fadli in ya kasance bai da kuri Allah zai wadata shi matukar dan Allah haki da wani zabi sai ki zabi mara kuri ma waɗancan suna da kuri suna da halin aure kuma suna da wani hali mara daɗi to ina ruwanki ma da su yadda wata bazawara ne ta zo samun da Allah ta ce ya rasulullah wane da wane duk suna so na kowa yana son ya aure ni amma ka bani shawara yanzu Allah ya ce to ɗayan dai matalauci ne bai da kudi ɗayan kuma wato yana da kudi amma baya ajiye sandarsa a kafana wadda ka duk lokacin da kike masa gada-gada zai saukar da sandarsa da haka ina baki shawara ki auri matalaucin nan wanda ba shi da komai wannan manzo Allah ke ta ja ya rasu lalla bai da kudi sai zan mishi addu'a Allah ya bashi kudi ba kenan ba ah. shi ne manzan Allah ya masa addu'a Allah ya bashi kudi a aure ta to mu ma yanzu kin kawo mana guda biyu masu kudi kuma marasa addini yanzu kin zo da guda ɗaya mai addini sai mu ce ki ki aure mai addini mara kwabo domin ku je can wajen ubangiji da ke da shi ya muku rahama kuma kika bai kudi mai hali mara daɗi ku je can ku ta tsiya Allah kuma zai kama ku ina jin shi kenan ko ko ko na abu mun dai ba ta shawara kuma da yaya aka yi harfi samari uku ta yaya ta yaya mace za ta samari uku ina iyayenta suke hatta samari guda uku biyu ma marasa addini wani ya nuna tana gallafi riken akwai shiriri ta a cikin al'amarinta ita ma bata kame kanta ba tunda tana hulɗa da wasu mutane marasa addini marasa hali mai kyau ita ma ya kamata a tuhume ta ko dai kwaɗayi take so ta rinka kwatan kayansu da dabara sannan su kuma suka zama masu tauri ba ra su ba da kayansu ba sai ta ba su kayanta maganar gaskiya ne zai iya yiwa haka ne isa haka ya isa a ruwa ba ta san wani mutum ya ce wai shi malam da kwarar nan sai ya magana sai ya ƙi dariya kuma sai ya tsume na ce hatu ah, wata dariya zan maka tun da na faɗin magana ai ba dariya da zoyi ba to kuma yan kun yi dariyar ya kamata ta isa haka sai a bari sai mu ci gaba kun ko yawa za mu ci gaba ba yawa wani ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya na malam shine mata ne da mijinta sai ya tafi ya barta tsawon shekara biyar da ta ji wahala sai ta taho gurin iyayenta da aka neme shi ya zo sai ya ƙi zuwa kuma dangin sama sun ƙi zuwa to yanzu ya aurensu ki malam kuma wallahi malam ga yara a tsakaninsu bai san cinsu ba balle shansu malam abin ya dame ni menene mafita Allah ya taimake mu amin to kasan aure dai na farko da kika tambaya yaya auren su yake auren su yana nan domin ba abin da ya kashe auren abin da zai iya kashe auren sai in waliyai ne suka zauna saboda Allah ya nada su waliyinki da wakilinsa suka zauna a matsayinsu na waɗanda Allah ya ce fabuwa su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya domin malamai sun tafi a kan cewa hakaman daga waliyinta daga wakilinsa alkalai ne in sun yi hukunci za a karba ɗaya kenan na biyu sai in kotu a musulunci ta ɗauki ƙarar ta kai su kuma suka gama bincike a kotu suka ga cewa shekara biyar ba za ta iya zama ba kotu ta kashe auren to auren ya mutu amma ɗayan biyun nan in ba a yi shi ba ko waliyai su yi hukunci ko kuma kotu ta yi hukunci amma malami baya iya fatawar ba aure bai isa ba ba wani malami da zai fatawa akan wannan cewa babu aure babu shi saboda mutum biyun nan ko bangarori biyun nan su aka ba ma dama su yi hukuncin kashe aure kai malami duk yadda aka zo kawai sai dai ka ce a yi sulhu a nemo shi to matsalar shi ne ta ce ‘yan uwansa ma sun ki zuwa to ana samun matsala da yawa a irin wannan guri mu ji tsoron Allah da mu da mata da iyaye duk mai gyara idan ba haka ba fa Allah ba zai karbi mutane a matsayin da suke kallon kansu ba domin gaskiyar magana shine za ka ga mutum da mutunci da girmamawa da ladabi da biyayya haka yake zuwa gidansu yarinya yana taɗi da har a yarda da shi saboda ladabinsa da komai a bashi mace amma zai dawo ya rinka cin mutuncin matar ya dawo ya rinka cin mutuncin yan uwanta ya dawo ya rinka cin mutuncin iyayenta ya zama ba mutunci yanzu ya tafi tsawon shekara biyar babu labari ko da yake an neme shi ya ce ta ce wai ba zai zo ba ya ki zuwa sannan yan uwansa da aka neme su su ma sun ki zuwa yanzu da Allah yaya suke so idan shi wannan mijin kanuwansa aka yi ma haka zai ji daɗi idan yarsa aka yi ma haka zai ji daɗi ko kuma a ce mahaifiyarsa aka yi ma haka zai ji daɗi to me yasa ɗan adam yake yi ma ɗayan wani haka kuma ka haifi har ƴaƴa da ita matar ba ka san cinsu ba ba ka san shansu ba wani wani irin addini ne mutane su wani irin addini yanzu fa muke magana kulliya. wata mata ta tsare ba ta bata abinci ba har ta mutu Allah ya ce wannan matar tana wuta ina ga matarka ka tsare ta baka bata abinci ba ina ga 'ya'yanka baka ciyar da su ba baka shayar da su ba kuma ƙanana kai wace irin azaba Allah zai maka idan wanda ya kashe kuliya ba ma dukan kuliya ne ba ya tsare ta ne ya bata abinci kuma aka ce tana wuta sannan ka dubi kuma karuwar bani isra'ila ka dubi karuwanci take kuma ka dubi daga kabilar da ta fito daga bani isra'ila kuma ka dubi aikin da take amma aka ce ta ji tausayin kare ta shayar da shi ruwa an mata gafara akan wannan ta shiga aljanna kare wanda kiba yake da shi amma kaga shayar da shi akai saboda tausayi ya shigo cikin al'amarin sai Allah ya ce na bata aljanna na yafe mata zunubanta yanzu yayanka ne duk ka tafi ka bar su babu dalili shekara biyar shi yasa zai je gama yawo kuma wallahi Allah ba zai bashi arzikin ba haka zai dawo ko kuma ya kidawa ya mutu cikin asararrun mutane kuma Allah yana tuhumar sa da ya tozarta abin da Allah ya bashi saboda hadisin annabi ya ce kafa bil mar'i isman an tudayyi aman yaqut ya ishe ka zunubi ka wulakanta wanda ya zama wajibi akan ka ciyar da shi ka hana shi abincin kuma baka sake shi ya jiya ya nema ba kuma baka nemo masa ba ita ce matar so dole mu da iyaye da mazaje da malamai dole sai sun haɗu wannan al'umma za ta iya gyaruwa kuma su mutane su yarda za su bi Allah ba wai ka kalli malami don ya yi maka fatawa ka ce kai ba ka yarda da shi ba a'a ka kalli abin da yake faɗi waye ya yi magana shi ne ko annabi ne yi magana domin ana butulce ma gaskiya a lokacin da ta fito daga wajen annabi saboda wanda ya faɗi gaskiyar ba ka da alaƙa da shi sai ya zama to ka butulci wannan kuma Allah ba zai ƙyale ka saboda haka yake ma gwada mutane ya kawo gaskiya ta bakin wanda baka so sai a ga yadda yi in ka butulci Allah ya kama ka aure amana ce ba cin mutunci ba ne ba wulakanci ba ne shari'a ce wacce take da mizani mai matsaurin kanta ana auna ta akan wani don mai mutane za su zamanto cewa su aure mace su wulaƙanta ta wanda kuma zuwa kai ka nema sai da aka taru ka dubi irin mutanen da suke taruwa su maka shaidar aure a cikinsu akwai waliyan Allah a cikinsu akwai bayan Allah salihai su suka taru suka maka shaida amma sannan ka zo ka ci amanar wannan matar ya kake son a maka saboda haka dole kuma babbar matsala shine matan da suke shiga cikin wannan tasku idan suka zo suka samu waliyansu ko iyayensu suka yi musu magana sai waliyin ya ce ba ruwansu to ya za ce jama'a sun sako ta aka yi ko karuwa ce tana da uba ba aka aurar da ita amma an kai ta gidan miji ta sha azaba yanzu ta zo wajen babanta baban ya ce ba ruwansa shi ba abin kanu wanda wani irin al'amari na hannu to idan idan idan annabi da abu da aisha sayyidina abubakar zai zaunar da su ya shari'a kuma annabi shi ya zo da shari'a ban ga dalilin wani uba da zai ce ya fi karfin ya zaunar da yarsa da mijinta ya musu shari'a ba ban ga dalilin ba wallahi tunda a gaban annabi aisha ta zo ta kawo kara ga manzan Allah a gaban abubakar ga aisha matar annabi a gaban abubakar babanta ya fara tambaya abubakar yana cewa waye zai fara magana daga cikin kai ne ko ita ka duji wannan abu fa amma kai yanzu yarka in ta taho zai ta ce baka yadda ba yanzu kuna jin abubakar ya kai karfin da zai iya gurfanar da annabi a gabansa amma tun da yar ta kawo ce sai ya bi kazu a kirawo annabi aka kirawo aka zo aka zauna kuma amma kai yanzu yarka ta zo za ka ce ba ruwanka kai wani irin uba ne wani irin uba ne kai da ba za ka bi kadun amanar da ka bayar ba yawanci muna da problem irin wannan na iyaye kawai sai mutum ya yi mirsisi ya zauna ya rike tarbiyyar ta jawaye shi gashi gashi ba wani jan tarbiyyar da za ka yi mutane tun da ka bin annabin ma gaba da kaga wasu kuma suna sa 'ya'yansu suna shiga karuwanci sai ya ɗauko wani wanda da ya taɓa karɓan bashinsa watakila sai ya ce shi zai ba ma ita kuma ba ta su duk wannan yana faruwa ko bai faruwa yaran su rasa abin da rasu tsayar waɗannan matsalolin duka Eh, suna nan saboda haka mu kalli abin da in an yi shi fa Allah zai yi tambaya dole ne a gyara al'amuran saboda babu ba daidai ba ne to ana yin su a haka saboda haka a gyara don haka waliyanta ne kamata su zauna su yi magana za mu ci gaba na ga kuma kamar ana an dauke wuta ko? ko kuma mu tashi na? tunda ba wuta kan ba sai a tafi ba? na karanta ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين تبارك وتعالى يتي إن إبراهيم للي إبراهيم عليه السلام شيني النبي الله إبراهيم كان أمة يا كسنتي الأمة wanda za mu yi magana a kan wace irin al'umma ce ya zama domin mutum guda baya zamantowa jam'in mutane sannan umma ana amfani da kalmar umma a cikin harshen alkur'ani yana da ma'anoni iri daban-daban wadda za mu fassara wannan amma shi annabi ibrahim alaihissalam annabi ne daga cikin annabawan allah kuma wanda allah ta baraka wa ta'ala wato ya shi abin da ake kira khalili na Allah khalil wato shi ne badadin ubangiji badadi kusan wato kalmar badaɗi tana wuce a cewai soyayya ce kadai wato in an ce badadi da hausa wani abu ne wanda ake jin daɗinsa? ubangiji ya riki annabi ibrahim a matsayin khalil saboda gwagwarmaya wanda annabi ibrahim din alaihi salam yi kamar yadda muka faɗa saurayi ne annabi ibrahim din nan alaihi salam saboda ya zo a cikin suratul anbiya lokacin da aka sassare gumakan masu gumaka ubangiji tabaraka wata'ala ya hikayo labarin da suka fito suna mamakin waye ya zo ya musu wannan aiki na tsare wato abinda suke bauta mu suka ce sami'ina fatan mun ji wani saurayi yazkuruhum yana ambaton waɗannan gumakan yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ibrahim Alufa fa'tu bihi ala ayunin nas suka ce to tunda shine a zo da shi akan idanuwan mutane yazo ya kare kansa shine aka zo da annabi ibrahim alaihi salam a anta fa'alta hadha yanzu kai ne ka aikata mana wannan na sare waɗannan gumakan namu koya akai qalbal fa'alahu kabiruhum Ya ce wannan babban nasu ne ya yi aikin rai Fasaluhun ku tambaye shi in kanu yantiqun in sun kasance suna magana wannan an gajiyar da kai da hada ka da abin da baya magana kuma wanda kake da'awar kana bautarsa ana son yi magana da shi kuma a bainar jama'a inda har ya cika allanka ne har ya cika allanka ne ya cancanci bauta to ya kamata ya maka bayani to wannan irin hujjoji ne wanda annabi ibrahim ya ta amfani da su wanda kuma ya gajiyar da waɗanda suke ai daga ƙarshe suka ce laƙadi alimta ma haula iyan taƙo ai ka ma sani waɗannan abubuwan ba sa magana to inda ba sa magana me yasa kake bauta musu wadaka wannan tambaya ce ko bayani ne wanda aka yi saboda hikima irin ta annabi ibrahim alaihissalam ya zo ya yi zamani da namarus ƙunga waɗancan kam ya gama da su a waɗannan saboda babu dalilin da za su bayar allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma annabi ibrahim hikima ta magana da hujjoji da dalilai wanda kuma lokacin da wannan ya faru alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu almul shi da namrus shin ba ka gani ga waɗanda wanda ya zamanto yana jayayya da annabi ibrahima saboda Allah ya bashi wani mulki annabi ibrahim alaihi salam ya gaya masa cewa ubangijinsa yana rayawa yana kashewa don haka shi ma na marus ana uhuyi wa umit ni ma ina kashewa kuma ina rayawa shi ne malaman tafsirin suka ce ya zo da mutane guda biyu daga gidan kurkuku ya sa an kashe ɗaya ya ce matsayin kuma ya tafi to kaga wannan kamar yana so ya ja da annabi ibrahim shi ma yanzu ya yi kisa kuma shi ma yanzu ya raya don haka kenan kamar ya cancanci wato ibadar a bauta masa to idan baka iya magana baka iya jayayya ba Allah bai maka basira ba da dalili mutumin da ya rike barna in ba a sa ba sai ya kayar da kai ya kasa kuma ka kasa kuma bashi dalili saboda haka tunda ya wannan wawayen da suke kewaye da namaruzu sai suka yadda namaruzu yana kisa kuma yana rayawa shi yanzu ya sa an kashe mutum guda kuma ɗayan ya sake shi hadali lima wannan ashe wuta ce ba ma kashewa ne ko rayawa ba Sau daga ƙarshe sai annabi ibrahim ya fito ta kafar da kuma shi namaruzu ba zai iya da shi ba sai ibrahim annabi ibrahim alaihi salam yake cewa fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib ai ubangijin ni da nake kira zuwa gare shi shi yake fitar da rana daga mafudarta inda kake kallo din nan tunda kai ma Allah ne ka fito da taka ranar daga yamma sai su karo da ta ubangiji to wannan kuma ina jin zai shiga cikin shagon sa wata kila ya ga wani falankin wani abu ya fito da shi ya zama mai haske mai yuwa in zai yi ko da kun ga wannan kuma babu wani abin da zaka iya kamanta rana da shi a wannan duniyar saboda ranar Allah da ya guda ɗaya ce amma mutane ya yi su ba ɗaya ba da haka zaka iya ɗaukowa wani ka kashe ka sake wani ka yi da awarka kisa kuma ka yi raya amma idan aka ce maka rana ta Allah tana fitowa daga gabas kai kuma ka zo da taga. to ya za a yi a samu ranar tun da guda ɗaya ce dole fa buhitan ladhi kafara wanda ya kafirta so sai zamanto ya ɗimauta wato shi ne ya rikice don babu dalilin da zai iya bayarwa akan wannan bayar da za a iya samo rana ballantana ya mata mafuda a cikin sama ta hudo ta haska duniya kuma ta fito ta karo da ranar ubangiji wannan ba zai yi ba saboda haka mai zai yi a nan gurin shine sai ya ɗimauta ya rikice ya ta zage-zage dama in an kure mutum to daga ƙarshe sai ya tada hayaniya ya tada hayaniyar da shi kenan ya rikita guri shi kenan wawaye su bi shi su yi tsammanin yana da dalili a yi ta ihun banza da sakararru da waɗanda ba sakararru ba shi kenan su mara masa baya fabuhita sai ya ɗimauta ya rikice ya rasa abin da zai faɗa Allah ya ce azzalimi ba ma shiryar da shi na maruzu ya tabbata azzalimi da ke to kaga wannan shine Allah ya ba ma wato annabi Ibrahim alaihi salam so shi annabi Ibrahim alaihi ya zamanto kamar shine abul anbiya malamai suna cewa masu magana suna cewa me yasa aka kira shi da abul anbiya abinda yasa aka kira shi da abul anbiya saboda mafi yawan annabawa daga jikinsa suka fito kuma musamman za a ce annabi yaqub sannan jikansa ishaq sannan ɗansa annabi isma'il duk waɗannan annabawa ne wanda kuma mafi yawan annabawa sun fito daga wannan zurriya ce annabi ibrahim yana da girman daraja domin ya haifi 'ya'ya annabawa kuma yana da jikoki annabawa kamar yadda yusuf manzan allah yake ce ma ɗan annabi kuma jikan annabi wato annabi yusuf eh, ɗan annabi yaƙob yaƙob ɗan annabi ibrahim alaihissalam eh, ɗan annabi ishaq ishaq ɗanwa wa min wara ishaq yaqub to kaga waɗannan duka zuriya ce wacce Allah ya yi mata albarka ya yi mata girman daraja wannan shine annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah ya masa irin waɗannan baiwa kissoshi da suka zo a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna girma da daraja irin na annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin manya-manyan wato annabawa waɗanda ake kira ulul azmi minar rusul kamar yadda suratul anbi abin nan suratul ahzab ta yi magana wa iz akhadna misaqa nabiyina wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa waɗannan su ake kira ulul azumi waɗanda suratul ahqaf take cewa fasbir kama sabara ulul azumi minar rusul wala tasta'jil lahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mun alkawarin annabawa manya-manya masu ƙarfin ibada masu ƙarfin niyya masu ƙarfin ibadar gaske daga gare ka ya muhammad wa min nuhin da annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa waɗannan su ake kira ulul azumi manya-manya daga cikin wato annabawa shi yasa lokacin da Allah zai ba mu annabi haƙuri saboda abin da kafiran makka suka yi sai ya kamanta su da cewa fasbir ka yi haƙuri ya muhammad kama sabara ulul azm kamar yadda ma'abota ƙarfin ibada suka yi wato suka yi haƙuri annabi ibrahim yana ciki annabi ibrahim ne saboda da'awarsa da tsarkake allah da kiransa zuwa ga allah kafirai suka yi masa tanadin ƙonawa wanda shine suka aka yi mishi majajjawa aka jefa shi a wuta wanda ƙur'ani yake ba da labari kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wato ke wannan wuta ki zamanto haske mai samar da lafiya ba mai cutarsa ba a kan annabi ibrahim alaihissalam wannan shi ne annabi ibrahim alaihissalam annabi ibrahim alaihissalam shi ne wanda allah tabaraka wa ta'ala ya nuna dukkan wadda bai bi addinin annabi ibrahim ba wawa ne a duniya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wanda duk kaga yana kin tafarkin da annabi ibrahim ya bi to babu shakka wannan ba kowa bane illa wanda ya wofantar da kansa ya zamanto wawa a cikin rayuwar al'amari annabi ibrahim alaihi salam shine wanda ta harshen sa ne makka ta samu arziki saboda alkur'ani ya kasasa mana cewa guri ne wanda bai da tsiro guri ne wanda bai da ruwa kwari ne baya karban shuka kwari ne kuma baya karban ruwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi Ibrahim ya je ya zauna ko ya zaunar da matarsa a wannan guri kuma ya je ya zaunar da ita ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan wato inda Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana yadda annabi Ibrahim wato yake maganar cewa wato baladan aminan gari da amintacce warzuq ahlahu minas samarat ka azurta mutanen wannan guri da 'ya'yan itace wanda kuma har yanzu ne ake cin albarkar annabi Ibrahim alaihi salam akan wannan al'amari annabi Ibrahim ne alaihi salam Allah yake ba mu labari wannan matar ta je ta ajiye ɗan ko kuma sun tafi an ajiye ɗan wanda tafiyar da ake magana da ce kuma daji akwai nisan gaske daga inda ya fito da sun ci ya fito daga sham hakanan aka zo aka ajiye ta a wannan guri allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa ya kawo musu ni'ima saboda jinjiri shine annabi isma'il salam da yake ga annabi ibrahim salam a wannan guri da aka samu ruwan zamzam zamzam din da har yanzu yana nan yana bulbula Allah tabaraka wa ta'ala sai ƙara shi yake kuma baya ƙarewa wannan shine ruwan zamzam wanda da jariri aka fara shayarwa amma iya mutanen da suke gurin Allah yayi abin nan din zai shayar da su da annabi isma'il da mahaifiyarsa ne kawai a gurin ruwan yana kulkulowa iya bukatar suka fara yawa sai ruwan ya ci gaba da iya bukatar mutanen da suke karuwa a gurin haka ruwan ya ci gaba wanda yanzu ruwan zanzan din ma littattafai aka rubuta a kai ko ni na da littattafai sun kai guda uku wanda suke bayani kawai akan ruwan zanzab don fa'idojinsa da tabi'ai da sahabbai da annabawa da abin nan kai da sahabban annabi da waliyan Allah da tabi'ai da dukkan sauran mutane za ka ga yadda kowa ya amfani da wato ruwan zanzam saboda wannan bawan Allah annabi Ismail wanda yake dane ga annabi Ibrahim salam aka zo aka ajiye shi a wannan guri to banda irin waɗannan gwagwarmaya da annabi Ibrahim salam ya sha yayi yi gwagwarmaya da babansa wanda suratu maryam ta ta bayyana wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya annabi ibrahim ya kasance mai gaskiyar gaske ne kuma annabi ne na Allah yayi gwagwarmaya da baban shi wanda baban yana bautar gumaka wanda shine azar duk da cewa wasu malamai suna ta magana a babban sa ne a wani kawai mun wadatu da nasin qur'ani ya kira shi akan wannan ya kira shi akan cewa babansa ne ƙur'ani ya ambata haka duk tawili mai tawili ya kamata ya haƙuri ya bar Allah tunda Allah ya kira azara da baban annabi Ibrahim alaihi salam wannan shine yafi maka dacewa da kakale kakalen da zaka yi kuma idan kana tunanin kafiri ne ya haifi annabi wannan ba kazanta bace a gurin ubangiji domin yukurjul hayya ne minal mayyit wa mayyita minal hayy Allah ba yadda bai iya ba mun ga annabi Nuhu ya aifi wanda yake kafiri saboda ka ba dama ka ce annabi nuhu yake da illa saboda ya aifi kafiri an gane kuma idan kafiri Allah ya fitar da annabin Allah a ciki ba a cewa shi annabin ya samu illa akan wannan saboda ai wala taziru waziratun wuzira ukhra kowace rai ma abinda take aikatawa ne za ta iya dauka to annabi Ibrahim alaihi salam wato a cikin annabawa gwarzo ne iyaka idan muka gangaro kuma akan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun ma'auhaina ilaika an tabi'i millata ibrahim Allah ya ajiye annabi ibrahim sannan ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bi tafarkin annabi ibrahim alaihi salam wannan ku ya faru ne saboda wasu ibadu da suke ta faruwa zamanin annabi ibrahim din alaihi salam ɗaya daga cikinsu shi ne ajiye wannan ɗa da mahaifiyarsa da aka yi a kwarin makka sannan annabi ibrahim din ya tafi ya bar su a wannan guri a lokacin da yaron yake da bukatar ruwa saboda jariri ne wato ruwa ya farfado ya yi ta shure-shure a wannan guri kafin ruwan ya fito mahaifiyarsa ta yi tafiye-tafiye tsakanin dutsen safa da marwa wanda a wannan guri Allah tabaraka wata'ala ya dauki aikin wannan mata uwar annabi Isma'il ya mai da wannan aiki rukuni ne a yin umra rukuni ne a yin aikin hajji as-sa'i bayna safa wal marwa rukunun min arkanil hajji wannan girmamawa ce ba yar karama ba kai aiki a matsayinka ba annabi ba don mahaifiyar ba annabiya bace ba annabiya mace yi aiki a matsayin wannan sannan Allah ya ɗauki aikin da ta yi don nema maɗanta ruwa a mayar da shi aikin ibada a yi wahayi da shi a mayar da aikin a ba shi suna da ayoyin alkur'ani inna safa wal marwata min sha'airillah a ɗauki wadda ba ƙaramin daraja ba ne wadda a yanzu za ka ga mutum idan ya gama bauta ma al'umma watakila ya yi aiki mai kyau ko don ya yi gwamna ko don ya yi sanata ko don ya yi ɗan majalisa ko kuma don ya yi minista ko kuma wani abu mai kama da haka saboda an ga yayi abin kirki sai a dauki wani dogon layi sai a sa masa sunansa a ce wannan layi shine wani to ita wannan ubangiji abin da ya mata ya dauki safa da marwa da aikin da ta yi aka mai da shi wahayi ya zamanto alkur'ani a karanta shi ya zamanto rukuni daga aikin hajji wani irin girma ne wannan Allah ya girma mata kuma dalilin annabi Ibrahim alaihi salam hmm. don wani haka da sanin ubangiji ya shar'anta haka ya mayar da abin haka ya ce a yi koyi da wannan saboda haka yanzu idan ka je za ka yi umra sai ka yi sa'ayi idan ka je za ka yi aikin haji sai ka yi sa'ayi kuma idan ba ka yi waɗannan ba to ana ce ma hajjinka bai cika ba kuma aikin wata mata ne wanda ta yi don neman ruwa mu maɗanta ba ma ta yi shi ne da maganar tukunawai ita tana bauta bane a lokacin a'a tafiyar ta kawai take tana neman ruwa dan dan ta ya sha ruwa Allah ya ce tafiyar da kika yi sawu bakwai na aje a dawo zan mayar da shi har duniya ta tashi mutane duk musulmai sai sun yi aiki da wani. yanzu haka Allah mai da so ka san wannan gidan ba gidan wasa ba ne. annabi Ibrahim alaihi salam da wannan shi annabi Ibrahim alaihi salam wato dillai da mutane suke a yanzu ya tabbata cewa wata matsala ce ta faru tsakanin shi annabi ibrahim da kuma isma'il wanda alkur'ani ya bada wannan cikin suratul safar allah tabaraka wa ta'ala ya kassaso labarin cewa wato a lokacin da annabi ibrahim ya yi mafarki anni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tumar wato lokacin da annabi ibrahim ya ce na gani a mafarki na an ce in yanka ka isma'il wannan ɗaɗin da dalilinsa aka samu ruwan zanzam amma yanzu ya yi mafarki a yanka shi shi babansa mafarkin annabawa gaskiya ne saboda ka ya yi mafarki cewa zai yanka mai ka gani fandur zauna ka yi tunani ismail ma za tara mai amsar ka akan mafarkin da ne allah ya ce a yanka ka mai ka gani yanzu dai kai baban kai mafarki a ce za a an ce a yanka ka kuma sai ya kira wanka da safe ya ce to a baccin da muka je da dare an ce in yanka ka mai kake gani cewa za ka yi baban ka ya haƙuri ko cewa za ka yi zartar wannan shi yasa aka ce ba karamar jarrabawa ce wa fadainahu bi zubhin azim inna hadha lahu al-bala'ul mubin haka Allah ya ce wannan Allah yake gaya ma annabi Ibrahim yace annabi Ibrahim wannan ba karamar jarrabawa bace muka maka bala jarrabawa ce mai girman gaske mu umurce ka ko kuma mu nuna maka a mafarki ka yanka dan kuma ka zo ka samu dan ka ce masa za ka yanka shi kuma ɗan saboda tsabar biyayya ga iyaye ya ce ya abati ya babana if alma umar aikata duk abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni cikin masu hakuri duk lokacin da ka dirza wuka in Allah da bazan shura in buge ka ba kai ka ji wannan biyayya ba to wannan gidan yaya Allah ba zai mishi albarka shi yasa Allah yasa annabi yace sai yayi koyi da gidan saboda hakurin da gidan yake saboda darajar da gidan take da ita Allah ubangiji ya mai da wannan ibadar yace ya Muhammad bayan mun mai da sa'ayin waccar uwar ya zamanto rukuni daga aikin haji wanda zaka kira al'umma ayi to yanzu yankawa da za a yi mafarkin ma shi ma mun mayar da shi wata ibada shine dukkan goma ga wata kowane musulmi da ya samu dama ya layya don tuna gidan annabi Ibrahim alaihi to kaga wannan ba karamar daraja bace wa badainahu bi zubhin azim muka fanshi annabi isma'il da wani abin yanka mai girman gaske sannan muka mayar da wannan a hanyarsa shi annabi ibrahim salam na tafiya da isma'il domin a yanka shi za su fita a kan hanyarsa ne aka samu jifa na jamra saboda shaidan ya zo ya yi wasu maganganu annabi ibrahim ya yi jifa a wannan gurin jifan ma da aka yi shi ma sai aka mai da shi daga cikin wajiban aikin makka amma ba a ce masa rukuni ne amma wajibin aikin makka ne wajibin aikin hajji ne yana daga cikin wajibai na aikin hajji saboda haka wannan aka mai da shi a goma ga wata za a je a jefi ita jamra sha ɗaya ga wata za a je a jefi wannan sha biyu haka har ayyamu tashiri su ƙari wannan ibadar ita ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai annabi ibrahim ya yi jifa saboda haka mun dora ka akan wannan dan ɗabi gidan annabi ibrahim salam da daraja da wannan gida din so haka nan kuma banda waɗannan annabi ibrahim salam da shi da isma'il su suka haɗu suka tada foundation da kaba wanda Ka'aba malamai suna cewa ita ce cibiyar duniya idan kana neman inda ya tsaya a tsakiyar duniya to in kaje inda ka'aba take nan ne tsakiyar duniya ko kudancinta ko arewacinta ko yammacinta ko gabashinta kuma wannan ka'abar tana daidai da ɗakin da Allah ya rantsuwa da shi a saman bakwai wannan ɗakin shi ne baitul ma'amur wa turi wa kitabin mastur fi raƙin manshur wal baitul ma'amur baitul ma'amur malamai suka ce da daga saman baitul ma'amur za a sake dutse ya zamanto iska ba ta ɗauke shi ta sa shi ba ya tafo seti to ba inda zai sauka sai kan ka'aba saboda wannan ɗakin da za ka tashi sama daga kansa direct in ba kai kona ba za ka shige baitul ma'amur annabi ibrahim da shi allah ya yi amfani ya ce ya zo ya gina wannan guri ɗin wai ziyar fa ibrahimul kawa'ida min albaiti wa isma'ilu rabbana taqabbal min ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya daga wannan foundation na masallaci da shi da isma'il wannan kaba ne annabi ibrahim shi yake gini sannan ismail yana ba shi tubalin da ake gina dubi annabi ibrahim da darajarsa dubi annabi ismail da darajarsa dubi ka'abar kuma da darajarta sannan da umarnin ubangiji suka yi wannan gini amma yadda suka zo suna cewa ya allah ka karbi wannan aiki bayan ya gama ne yake cewa rabbana waj'alna ne laka ya allah ka sanya mu musulmai masu miƙa wuya da ni da ɗana ismail wa zuriyati da kuma zuriyar ummatan muslimatan lak wa arina manasikana ka nuna mana wurin ibadar mu haka Allah ya nuna musu yadda za a yi dawafi bayan sun gama dawafi sannan Isma'il ya zo ya tsaya ai annabi Ibrahim ya zo ya tsaya a gurin da nassin Qur'ani yake cewa wattakhizu min maqami ibrahim musalla mm. wato kuma mutanen duniya annabi da mutanenka ku riki wannan guri na inda annabi Ibrahim ya tsaya duk wanda ya dawa fi sai ya zo ya yi sallah a wannan gurin in ci kowa ta yi ci kowa ne aka yi maka afuwa ka yi a ko'ina cikin masallacin amma in son samu ne ka zo makamu ibrahim ka tsaya saboda a nuna maka har yau har gobe duk yawan shekarun nan har yanzu kafafuwan annabi ibrahim an kewaye su a wannan makamu ibrahim suna nan a wannan gurin wanda ya mutum ya je leka zai gansu haka allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan don koyi da annabi ibrahim alaihi salam a takaice wannan abubuwa da muka ambata na rukunan aikin haji da waɗannan ayyuka duka wanda ake yin su aikin haji bayan annabi ibrahim ya gama ya bar duniya allah ya da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ba shi waɗannan labarbarun sai allah ya turo jibrilu mai abin nan a hakamul ƙur'an na abubakar jassas ya rubuta waɗannan tarihi a cikin fassarar waɗannan ayoyi da ya zo ya ce jibirilu ne Allah ya turo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga ranar takwas tun ranar takwas ga wata ya fita da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka tafi mina aka zauna a mina bayan an gama zaman mina aka kwana a gurin aka yi sallolin da za a yi a jibirilu yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan daga nan gari ya waye ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama aka tafi arfa da aka je arfa aka tsaya a wannan guri rana ta faɗi jibrilu ya sake ɗaukar annabi aka gangaro mash'aril haram aka zo aka tsaya aka ambaci Allah a gurin aka wuce mash'aril haram aka tafi muzdalifa aka je muzdalifa aka yada zango a gurin aka yi sallah ta magariba da isha daga nan aka kwanta aka huta da safe jibrilu ya sake jan annabi sallallahu alaihi wasallama aka tafi jifa bayan an je jifa daga nan aka gama jifa ya sake jansa suka shigo garin makka aka yi dawafi aka yi sa'ayi sannan ya yi aski manzan Allah ya yi aski aka yi tahalili sannan aka dawo abinan masharil abinan wato abinan ayyamu tashrik aka yi duk abin da za a yi aka gama sannan sai annabi a sai jibril ya ce to ya rasulallah za mu yi ban kwana domin aikin hajji ya tsari. kafin ya tafi sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad innaka ala irsi abika ibrahim ashe lafazin ma babansa ne daga bakin mala'ika jibril ya fito cewa kai ya muhammad yanzu kana kan gadon babanka annabi ibrahim saboda haka duk al'ummarka idan suka zo yin aikin hajji haka za su wannan yana daga cikin wato gwarzan annabawa shine annabi ibrahim salam to shine yanzu ake son a bada labarin cewa shi al'umma ce na jin kowa ma zai iya naɗa shi al'umma ce a yanzu ko da alkur'ani bai gaya maka ba na'am ko kuna ganin ne kai ba ya kai ya zama mai to abin da ya sa muka ba da wannan labarin muna son mu gane amma abin nan ɗin cewa annabi ibrahim fa saurayi ne a samarta yi wannan aikin to yanzu saurayi kai yanzu mai za ka bari a duniya wanda za a tuna ka da shi wannan shi ne tambaya Inda ya ga samarin wani ko sakandare ya kasa gama wato me zai bari a duniya ko sakandare me za ka bari mai tarihinka shi sa na kawo muku labarin saboda ina son kowane matashi ya tambayi kansa wace maya kai don wannan addinin gwagwar maya kai don shiryar da al'umma gwagwar maya kai don amfanar al'umma wace maya kai don na bayan ka san cewa wani abu a matsayinka na saurayi matashi mai kai kana da amsa ya kamata a ce kayi wani abu ko ko ba gaskiya ba kowane ɗaya daga cikinmu ya kamata ya yi ma Allah wani abu a matsayin Allah ya ƙera ka ya yi ka komai da komai ya baka hankali ya mai da kai musulmi mai ka kafa ma addini mai ka kafa ma al'ummarka mai ka amfanar da al'ummarka mai kai a ɗan tsokin wanda za a iya cewa kai wani mutum ne wallahi ko zuwa masallaci sallar jam'i guda biyar kullum kake zuwa to zai sa ka bar wani tarihi don sai an ce yaron nan kullum da shi muke sallah amma ya mutu dole mutanen masallaci su raka ka da addu'a amma mai kake kama kana kallo ana sallah abinda kake ma a kwararon anguwarku a bakin masallacin kake buga bol tana shiga cikin masallaci suna sallah kai ba ka yi ko ba ka ba ne kai kake zuwa kake zagin mutane mai kai ba ka da wani abu da za ka nuna a yanzu wanda kai kai ya kamata ka sake shiri ka sake tunani shi me yasa Allah ya kawo ka idan karatu ne ka yi shi da gaske idan sana'a ce ka rike ta da gaske wanda za ta ba da tarihi cikakke a kanka ga wani abin da ka bayar na ciyar da al'ummar ka gaba abin takaici ma labarin ka shi ne ka taɓa yin faɗe a anguwar a uzubin lafi a yaron nan da ya mutu ya taɓa faɗe a anguwar kuma ka mutu kana lahira ake ba da wannan labarin mai gudumawar ka cikin al'umma mai tarihi yake rubuta ka ai yaron nan ya mutu ai ya fitine mu anan kullun shi yake sata anan gurin shi kenan labarin ka kenan kai kuma abin da ka bari mai kai bai kamata ba ai yaron nan da ya mutu kowa a wannan yare na shi baya jin magana kowa haka yake ganin kowa banza wannan fa shine labarin ka da haka kake son a tuna ka wannan shi za ka bari a rayuwarka ana nuna mana lokaci a karatu wannan shi ka bari a rayuwarka shi ne gudunmawarka wajen ciyar da al'ummar nan gaba to kagiyar da annabi ibrahim ya yi gwagwarmaya allah ya ji daɗin abin da annabi ibrahim ya yi ya ce wa takazallahu ibrahim khalila na riƙi annabi ibrahim ba daɗi a gudu in ji allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ka tsaya matashi kai makanka fada ka tsaya ka kalli rayuwa yanzu kana da shekara ashirin da watakila ko da biyu ko da uku da waɗannan shekarun suke yaudarar ka take yin abin da ka ga dama ka saka gajeren wando ka fito sallama bayin ta kake ba sosai mahaifinka baya jin daɗinka mahaifiyarka ba ta jin ka. a anguwar ba a jin daɗinka ka fitini mutane to wannan in shi ne labarinka to shi kenan labarinka ya ɓaci domin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zai same shi ya rasulallah tun da allah yana maka wahayi ka gaya mun ni mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ya zai samu annabi ya ce a ba mu jira allah wai su ya yi magana ba kuma ba wai mu jira ni zan ma amsa ba a je a tambaye mutanen anguwarku a tambaye su wani shaida za su bayar a kanka idan sun ce kai mutumin banza ne to mutumin banza ne idan kuma sun ce kai mutumin kirki ne to mutumin kirki ne shi yasa wata gawa da aka wuce da ita manzon Allah ya ce wajaba da aka zo da wata ma ya ce wajaba suka tambaye shi me wajaba ya rasulullah ya ce waccar ta wuce an yi yabo da kirari da halinta nagari mutumin ya mutu halinsa nagari ne an yaba an yi masa fatan alheri don haka aljanna ta zama wajibi a bashi ita wannan ku da aka wuce cewa aka yi ai agwagi ne kuma yana bin 'ya'yan matan mutane yana ɓata yana ma luwaɗi yana sata yana shaye-shaye ɗan ƙwaya ne shi ne labarinka to shi kenan wajabar wuta ta zama wajibi a kanka sai ka saboda al'umma sun ba da shaida a kanka shi yasa da Allah ya ce la tattabi'u mautakum bil kada ku bi mamatan ku da gaushi duk wanda ya mutu aka ba da shaida mummuna a kansa duk al'umma ta tafi kan haka to dan wuta ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innal mala'ikata tashhaduna ala zalik mala'iku suna shaida prosecutor wanda zai gabatar da kai a gaban Allah da wannan shaidar zai bayar da kai a gun Allah yace duk mutanen anguwar sun ce dan iskan yaro ne haka mala'ika zai rubuta ni kama Allah ba yadda zaka yi sai ka shiga wuta ka kiyaye kana jina dai ko ka kiyaye wallahi ka kiyaye yarinta ba hauka ba ne don wasu matasa suna zama kamar mahaukata suna ganin duk abin da suka yi ba abin da za yadda kake a bakin al'umma haka kake a bakin mala'iku haka suke shaidawa a kanka haka kuma za su kai shaidar ka abun Allah da ku tsaya matasa ku nutsu ba zai yi kawai ka zamanto ba abin da kake sai wannan abin da ka ga dama kake yi wa al'umma sannan kai tsammanin za ka yi ƙarshe mai kyau ba zai yi ba wannan shine annabi ibrahim alaihi salam a takaice wanda za mu yi magana a kai cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala Ya ce sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata ibrahim hanifa ya kai muhammad mun yi maka aika mun umurce ka mun maka wahayi sai ka bi abin da annabi ibrahim alaihi salam saboda darajar annabi ibrahim alaihi salam so haka in ka zama mutumin kirki Allah zai sarrafa ka ya sarrafar maka da al'amura cikin sauki za mu aji anan insha Allah sai haɗuwa ta gaba ma dora yanzu kan lokaci ciya rizqa na'am kuma masu bukatu na zuwa malam akwai da suka ce masu bukatu a duwa kwanda na suna neman aikin soja suke neman malam kan da zuwa allah